Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato Mira Novels. A cikin sabon littafinmu mai suna kalubale wanda Aisha ɗan sabon lemu ta wallafa. Daga jin wannan labari na san cewa za ku samu abin da zai ilmantar da ku ya faɗakar har ma ya nishaɗantar. Ku dai ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar ku. da zarar mun ɗora sabon shirinmu mun gode da kallon tashar mira novels farawa kwance take bisa gadon ɗakinsu ta yi lamo kalatun alkur'ani take sauraro ko zuciyanta za ta yi mata sanyi daga irin azabin da take ji a cikinta a hankali take kai hannu ta share hawayen fuskanta turo kofar ɗakin da aka yi ne ya sa ta saurin rufe idanuwanta tamkar mai yin bacci sai dai ta makaro domin tuni matar ta sanyo kanta ta riga da ta gano ba bacci take ba bakin gadon ta zauna tana mai kai hannu ta zara iyafis ɗin da ke kunnen budurwar da ke kwancan kafin ta cire murya tana faɗin haba maryama har sai yaushe ne za ki saba da halin mutanen gidan nan idan da sabo ai ya ci a ce kin saba ki daina damun kanki akan duk irin wannan furucin da za su yi a kanki a hankali wacce aka kira maryama ta tashi zaune lokaci guda ta sanya kanta bisa kafaɗin matar da ke zaune tana rarrashinta kafin ta yi magana cikin cool boys ɗinta mai matuƙar daɗin amo tana faɗin mamina na kasa sabawa da munanan furucin da suke yi a kaina na kasa sabawa da kalmar shegiya mara uba da suke jifana da shi mami zuciyata zafi take yi ki taimaka ki sanar da ni waye ubana su waye suka yi silan samuwata ta mummunan hanya da har ake kirana da shegiya please mami ki sanar da ni ko zuciyata za ta kubuta daga wani kaso na zafi da raɗaɗin da take ciki a hankali matar da aka kira da mami ta sanya hannu ta rungumo maryama baki ɗaya zuwa jikinta wacce tuni ta soma kuka kamar jira take ta shiga jikin mami ɗin dama hannu ta sa tana fetin bayanta a hankali tana ci gaba da rarrashinta maryama matukar kin ɗauke ni uwa ina so daga yau ki daina saka damuwa a zuciyarki ki min alkawarin ba za ki sake kuka akan waɗannan ƙananan abubuwan ba kina da uba tamkar kowace ya maryama babu shege a duniya maryama kowa kika gani yana da uba a doron ƙasa matukar yana yawo a kanta sai dai a ce an haifi mutum ba ta hanyar sunan ma'aiki ba wanda hakan ke sa ake kiran mutum da mummunar kalmar da ake jifan ki da shi a cikin gidan nan da suna shegiya mara uba kina da uba maryama kuma yana nan a raye mahaifiyarki ce kawai ƙasa ya rufe idanunta tun kina tsamman goyo sai ki dinga mata addu'a kin ji ko na miki alƙawarin ni aishatu zan sanar da ke asalinki idan lokaci ya yi amma ba yanzu ba ban kuma so ki tambaye ni ko sai yaushe ne ina so ki kwantar da hankalinki ki ci gaba da rayuwa cikin jin kanki a matsayin 'yar cikin gidan nan tamkar kowane yaro ko yarinyar da ke cikinsa kin ji ko mami ta ƙare maganar tana ɗago fuskar Maryama tare da kai hannu tana share mata hawaye. A jiya zuciya Maryama ta sauke tana duban mami take faɗin. Shi kenan mami, na ji ba zan kuma tambayan ki ba, kuma zan yi ƙoƙarin ganin na cire damuwa a raina. Sai dai ki taya ni da addu'a mami, domin a duk lokacin da aka kira ni da kalmar mara uba, ina jin ciwon sosai a zuciyata, mami. Ki sa Allah a gaba Maryama, duk lokacin da kika ji hakan a ranki, ki dinga karanta addu'a. Allah shine zai miki maganin duk wani kalubale da ke fuskanta a cikin gidan nan. Mami ta faɗi tana miƙewa tsaye ta da kama hannun Maryama tana cewa, Tashi mu je falo, bana so ki ci gaba da zama ke kaɗai, kina sake janyo wa kanki tunani maras kyau. Babu musu Maryama ta kai hannu ta ɗauki ɗan kwalin rigar material da ke jikinta, ta yafa a kanta, hannunta cikin na mami suka fito zuwa katon wawo keken falon mami, wanda kallo ɗaya zaka masa ka san ya lashe manyan kuɗi saboda tsaruwansa. falo ne irin na masu hannu da shuni da suka ciskata da kai duk iya yadda zan misalta ma mai karatu tsaruwarsa abin ya wuce nan cikin tusita maryama ta shige tana kai hannu ta ɗauki ipad din yasir tana buga game yayin da mami ta ɗauki remote ta canza channel zuwa aljazira kafin ta ɗauki wayanta tana latsawa a hankali ta kai dubanta ga maryama wacce take buga game tana jin tausayin yarinya a kullum na sake mamaye zuciyanta ƙaunar maryama a jininta yake tana mata son da ko siyasar da farida iyakan son da take musu kenan kai yadda take jin maryama a ranta za ta iya bugun kirjin ta ce ko farida ba ta jin ta haka a zuciyanta ko don ɗimbin tausayin da take ma maryama ɗin ne yarinyar na da matukar natsuwa da shiga rai ga kyau da diri tamkar ita ta yi kanta maryama na mata biyayyen da farida 'yar cikinta ba ta mata shi hakan ya yasa take jin ba za ta iya bari ta shiga cikin kunci ko damuwa ba matukar tana numfashi a doron ƙasa ita ce kawai ta san dukkanin sirri game da maryama da duk wani kalubale da take fuskanta daga kishiyoyinta wanda ta yi imanin da sun san wace ce maryama a cikin gidan da ba su iya daga bakunansu a kanta ba sai dai ta sani lokaci na zuwa da gaskiya za ta yi halinta sallaman siyasar cikin falon da ƙarisowansu da gudu ya katse dogon tunanin da mami ta lura iman ce ta ruga da gudu gurin maryama tana faɗin ye anti maryama we are back kin ga chocolate din da uncle samir ya siya mana ta ƙare magana tana miƙa maryam katon chocolate din da ke hannunta ga bakin nan yayi dama-dama da shi alamun ta sha da yawa tun a mota kenan maryama ta kai hannu ta karɓi chocolate din tana ɗaukan iman din ta sa a cinyarta kis ta bata a goshi tana faɗin welcome back baby i miss you duk gidan babu daɗi da bakya nan mai sweetheart maryama ta yi magana cikin shagwaba tamkar ita ce iman ɗin ma mami da ke jin su tana cire ma yasir rigan shi da ya ɓata ta saki ƙayataccen murmushi ta dubi iman tana faɗin iman yanzu kallo ma ban ishe ki ba an gudu gurin anti maryama ko kafin iman ko maryama su ba mami amsa yasir yayi saurin faɗi momi rabu da iman ai ba za ki ba ta ice cream ba tunda bata zo gunki ba ko Maryama ce ta galla masa harara tana faɗin. Dalla can sarkin baki waye ce ma bebi na tana son abinku. ku. Namu special za mu je room ɗina mu sha ko komai angel. Me mami za ta yi ba dariya ba domin ita idan suka fara wannan diramar dariya take sha. Iman da Yasir twins ɗin mami ne su ne auta masu shekaru bakwai a duniya. Kyawawa ne abin sha'awa kuma suna matukar kama da juna. sai dai bambancin jinsin halitta ita iman mace ce shi kuma yasir namiji sosai maryama ke yar tsama da yasir ba su shiri tamkar yadda suke yi da iman wacce komin ta anti maryama ne kai ka ce ita ta haife ta sosai suke da shakuwa da juna wani harara yasir ya dage ya aika wa maryama wanda ya sa da kwashewa da dariya shigowanta kenan cikin falon tana kaɗa kiɗin mota da ke hannunta tare suka fita da siyasar zuwa gidan onkul ɗinsu da ke unguwar rimi ke ma dai kyayi yi dariya sista kina ganin wannan uwar harara da ake aiko min abin haushi ma yaro ba shi da manyan idanu irin namu bare abin ya yi armashi cewa maryama tana kwashewa da dariya yayin da iman take aika ma yasir da gwalo hakan ya bashi haushi da gudu ya fada jikin mami ya saki kukan shagaba mami ta rungume shi tana faɗin rabu da su yaran mami ya la'anci maryama ba za ta kuma sha min abuna ba maza ta shi mu bar musu falo ma baki ɗaya mami ta ja hannunsa suna shirin bar masu maryama falon baki ɗaya yayin da maryama da farida suka saki murmushi fari na zama bisa sita tana faɗin wash allah wallahi na gaji da yawa sista sannu fari ya kuka baro anti sume maryama ta yi tambayan tana duban farida da ke zara ɗan kwalin kanta kafin ta dubi maryama tana ba ta amsa da faɗin anti lafiya kalau take ta ce in gaida ki sai ta zo cin shawarma maryamu ta yi dariya tana faɗin kai ka ji dai anti sumu da neman magana dai babu wani neman magana aike din ce ta daban ce gurin sarrafa abin daɗi ni ma dagewa zan yi na ga alaman ana so a bar ni a baya ne dariya suka yi su duka maryama na faɗin wallahi gara dai ki dage ko don gorin da mami ke miki ko da yaushe san fari baki san harkar kicin ni ko kin ga birge ni yake in ga na iya abubuwa daban-daban gaskiya sis ni ma yanzu na gano hakan na da amfani dagewa zan yi sosai ba da yanzu an gama school ba kafin a ɗora wani zan san me na koya cewan farida tana miƙewa tsaye domin wucewa ɗakin su mallakin su ita da maryama duk da cewa asali kowace na da nata amma sai shakuwan da suka yi da sabo da juna ya sa fari ba ta iya kwana ita kaɗai a nata ɗin sai ta dawo na maryama su kwana tare hakan yasa aka sake ware musu wani babban rum ɗin tare da ƙawata shi da gadaje biyu kowa da nata waɗancan sai ya zama idan an yi baƙi 'yan mata ita ma maryama tashi ta yi tana riƙe da iman da ta fara kulle idanu alamun baccin yamma ne zai ɗauke ta suka nufi ɗakin nasu maryama na cirewa iman kayanta ta sauya mata wasu tare da kwantar da ita a gadan bata ko jima ba bacci ya gaba da ita kisin fes ɗin yarinyar ta yi tana zama bisa bed ɗin wayan ta kiran iphone 11 ta dauka tana hawa instagram yayin da perry tuni ta shiga bathroom domin watsa ruwa a jikinta kasancewanta mace mai son yin wanka akai-akai musamman idan ta fita ta dawo daga anguwa around 8:30 na dare su maryama ne zaune bisa dining suna dina su ya mai da hankali akan abincin baka jin sautin komai sai karan spoons da suke amfani da su haka ka'idansu yake idan suna cin abinci ba sa magana sai sun kammala in ba wani babban abu ne ya taso ba da ya zama dole su tanka maryama ita ce ta fara gamawa ta miƙe tsam zuwa cikin falo bata jima ba fari ita ma ta iso tana amsa call yanayin yadda take magana ya sa maryama ta gane da big bro ta take wayan wanda yake can ƙasar london shekarar shi hudu kenan rabon shi da niger sai da ta gama amsa call ɗin ta dubi Maryama tana faɗin, "Sista, yaya Abdalla ya ce duk in gaida ku." To muna amsawa fari. Dama tun da na je da ke narke masa, na san shi ne ya kira. Ke dai kuna good time da yaya Abdalla sosai. Cewa Maryama tana murmushi mai kyau. Fari na murmushi ita ma take faɗin. Ai duk na kosa ya dawo, ko ya ci gaba da ladabtar da marasa mutuncin gidan kul Farida, ban son sake jin irin waɗannan kalaman a bakinki. ‘Yan uwanki ne ko mun lalacewansu, kuma gaba suke da ke Khadija ce kawai tsaranki kada ki sake in ƙara jin kira su marasa mutunci addu'an shirya zaki musu mami ce ta kwaɓi farida cikin nuna ɓacin ranta hakan yasa farida ta dubi mami tana faɗin allah ya baki haƙuri mami ba zan kuma ba abin nasu ne kullum gaba yake san bana jin daɗin abin da suke masu ta maryama ta ƙare maganar fuskanta na nuna matuƙar damuwa hira suka taɓa tuni siyasar sun yi bacci abinsu sai karfe goma mami ta miƙe suka yi mata sai da safe ta nufi ɗakinta maryama da fari sai da suka kai karfe sha ɗaya suka tashi ganin an gama fim ɗin da suke kallo a tashar z world kowace ta ɗauki wayanta tare da kashe kayan kallon da kuma ƙwayayen da suke kunne suka nufi rum ɗinsu domin kwanciya bacci karfe takwas na safe maryama ce zaune bisa stool a gaban miro tana sanye cikin black doguwar rigan dubai shigan ya yi balakin ansanta domin ita ɗin mai kyau ce fara ce irin farin nan mai kyau san bai da hayaniya tana da manyan idanu dara-dara masu ɗauke da zarazaran lashes baƙaƙe wuluk gidanta mai kyau wanda ya wadatu da gashi cunkus dogon hanci gare ta matsagaici wanda ya dace da zagayayyar fuskarta maryama doguwa ce amma ba can ba tana da ƙiran jiki da diri mai matukar ɗaukan hankalin mazaje ƙirar kalangu gare ta wanda take da gaba da baya irjin nan a cike yake da dukiyan fulani masu ɗaukan hankali sai aka yi sa'a ita ɗin tana cikin sahun 'yan matan da shigan fidda tsiraici baya gabansu san waye wanda ta samu da irin gida na arziki da ta taso bai sa ta watsar da irin tarbiyyar da mami ta gina su a kai ba san ba ta shigan banza da ke bayyana suranta ta fi yin shigan dogaye riguna na materials zuwa gowns gowns na ankara zuwa laces masu balakin kyau ɗaiɗaikun kayanta ne masu skirt sai english ways da sukan sanya su jefi-jefi shi ma mami ba ta yadda su fita waje da shi ko cikin gidan suke sai sun ɗora kimono a kai ƙaramin bills na rigan ta yi rolling da shi bayan ta murja fuskanta da powder da lipstick sai tozali da ta saka amma ta yi kyau kamar ka sure ta ka gudu lectures ɗin nine ke gare ta wannan ne yasa ta tashi ta ɗauki handbag ɗinta da wayanta saman miro ɗin ta kai hannu ta ɗauki kaki ɗinta sai a lokacin ta kai dubanta ga bed din da farida ke kwance tana shan baccin ta hankali kwance ta yi murmushi tana ji a ranta ina ma ita ce farida ficewa ta yi kai tsaye ta nufi bedroom na mami domin ta san ita ba mai irin komawa baccin safe bace sai dai ba ta fitowa main palo sai 9 to 10 idan an kammala jera breakfast bisa dining tuni yasu da iman an sauke su a school ɗinsu tun 7:30 a hankali ta tura kofan ɗakin ɗauke da sallama Mami ce a zaune hannunta rike da waya tana amsa kur. Yanayin yadda take magana ya sa ma gane cewa dadi ne bisa line ɗin suke waya. Sanin mami in tana waya da dadin nasu baka isa ka katse ta ta saurare ka ba ya sa ma juyawa da niyyar tafiya. Tana ma mami alamun sai ta dawo da hannu. Ita ma mami ba ta yi yunkurin katse maganar da take da dadi ba ta ɗaga Maryama hannu alamun ta dawo lafiya. Hakan ya sa Maryama juyawa ta fice zuciyarta cike da ƙaunar mamin. tafiya take cikin takunta a hankali mai cike da natsuwa kanta tsaye gurin fakin ta nufa tana dab da isa wajen ita ma hamdiya ta so cikin sauri da alama ta kusa latini wani uban za ta yi ma maryama har sai da ta yi baya tamkar za ta faɗi allah ya bata a ta dafe wata mota da ke kusa da ita miyo hamdiya ta tofar a gabanta tana jan wani matsiyacin tsaki kafin ta buɗe muryanta ƙatoto tana faɗin dalla malama ja ki bani guri kafin ki sa na yi latti banza mara asali kin wani taho kina taku kamar ɗiye shugaban ƙasa an samu gidan hutu an yi kane kane dama irin ku ba ku iya samun guri ba tsintacciyar mage kin yi min kiri da idanu tamkar ɗiyar mayu ni na rasa me yasa a komi sai dadi ya haɗa matsayin mu guda ɗaya da ke bayan ko makaho ya shafa ya san ke ba jinin gidan nan bace sai shegen kyau tamkar ɗiyar aljanu dama an ce haka shegu irin ku suke tamkar ku kuka yi kanku hamdiya ta ƙare magana tana sake zub da miyo a gaban maryama wacce ta yi zuru tana duban hamdiya baki sake wani irin zafi da kuna zuciyanta ke yi saboda kalaman hamdiya sun mata ciwo matuka sai dai ko kaɗan ba za ka iya karanto hakan a fuskanta ba bayi ta ja ta da runguma hannuwanta bisa kirji tana kallon yadda hamdiya ta fiddo motan a guje ta yoruba. hakan ya ba maryama daman ja baya har sai da ta ga ficewan Hamdiya daga gidan. Kafin ta samu karasawa ita ma ta shiga motanta ira 206 ash color. Dukkaninsu 'yan matan gidan babu wacce bata mallaki motan hawa ba, kuma duka iri guda aka siya musu sai dai bambancin kala kawai. Sai da ta mai da murfin motan ta rufe kafin ta kwantar da kanta bisa stiyarin motan. Wani irin kuna da zafi take ji sai yaushe za ta daina fuskantar tsana da tsangwama na su ne. sai yaushe ne su da iyayensu za su gane cewa ba laifinta ba ne ita ma tasowa ta yi ta buɗe ido a cikin gidan da suke tunƙaho da alfahari da shi sai yaushe ne za su gane za su bata ta ji da ƙalubalen da ke gabanta na son sanin suwaye iyayenta na haƙiƙa mami da dadi su ta taso ta sani a matsayin iyayenta har sai da ta fara sanin ciwon kanta sannan gori da tsana da hantaran su momi mardiya da hajiya yaya yasa ta gano ita ɗin ba ta cikin jinin gidan tun bata san me ake nufi da kalmar mara asali shegiya ba har ta sani a fili ta furta ina son sanin suwaye iyayena ina son sanin ya aka yi na buɗe ido na rayu cikin gidan nan har na kawo yanzu ina so in sani mami maryama ta yi maganar tamkar mami na cikin motar a tare da ita alhali ita kaɗai ne a motar a hankali ta jawo natsuwa ta sa wa zuciyanta kafin ta yi ma motan ki ta fice daga parking lot ɗin ta tunkari katon wawa keken gate ɗin gidan kamar koyaushe sai da ta tsaya ta gaida baba mai gadi kafin ta fice yana mata fatan alkhairi da samun ilimi mai amfani sosai yake son maryama da farida a duk cikin yaran gidan saboda tarbiyyarsu da natsuwansu ko kaɗan hajiya aishatu bata koya musu su raina talaka ba hakan ya sa ita da yaranta yake masu girma na daban saɓanin sauran matan gidan da yaran su marasa mutunci da tarbiyya ga shegen girman kai tamkar su suka ba kansu arziki da daular da suke ciki ko da ta fita cikin tukinta a natse ta ɗauki hanyar da zai sada ta da kasu wato kaduna state university inda a nan take karanta english language shekaranta na ƙarshe kenan ma a hankali matashin saurayi mai shekaru 32 a duniya yake sakkowa daga matattakalan jirgin da ya yi landin a babban filin sauka da tashin jiragen sama na babban birnin tarayya abuja yana sanye cikin ashlong long sleeve shade na gucci da bakin wandon jeans ya yi kyau sosai gashin kansa ya kwanta lub chocolate ne kalar fatarsa wanda kallo ɗaya zaka masa ka san hutu da jin daɗi sun taka rawa wajen canja kwalo ɗin fatansa zuwa wani irin fresh mai ban sha'awa kyakkyawa ne guy ɗin da ya mallaki duk wani abu da ake so cikakken namiji ajin farko ya mallaka dogo ne ba can ba yana da ɗan ƙiran jiki mai tattare da alamun ƙarfi na cikakken namiji da ke ji da kansa dogon hanci gare shi sak na ubansa ga manyan oily eyes dinsa da ke rikita da yawan 'yan mata ta kowane fanni ake macido allah ya gama haɗa masa abubuwa da dama a takaice dai abdallah kabir macido ya haɗu ta kowane fanni a hankali yake janye da manyan trolleys har guda biyu bayansa na goye da wani jakan haka yake ratsowa yana fitowa daga cikin airport din. yana keta jama'a yayin da idanun 'yan mata da yawa da suke cikin waɗanda jirgin ya sauke daga ƙasar london zuwa abuja ke kara kaina a kansa waya ya zaro yana dannawa bayan ya ja gefe guda ya tsaya san babu wanda ya sanar ma a gidansu cewa zai duro ƙasar a yau duk da cewa ya kwashe good four years ba shi zaune a cikinta ya fi so ya yi musu diran bazata kawai zuwa gobe sai dai su gan shi a kaduna abokinsa hamid ali ya kira wanda abokinsa ne mazaunin garin abuja ne ya sanar masa isowarsa cikin mintuna talatin da gama wayansa ya karaso domin ɗaukan abdallah suka runguma juna domin sun yi misin juna sosai kasancewar tare suka yi digiri ɗinsu na farko da abdallah a jami'an line university da ke ƙasar america shekaru hudu da suka wuce sai dai shi hamid ali tuni ya riga abdallah dawowa gida naija shi abdallah bayan ya dawo sai dadi ya sake maida shi london domin yin masters a harkar kasuwanci wanda abdalla bai tashi dawowa ba sai da ya harɗo har da phd ɗinsa tukunna hira suke sosai suna share gudu a manyan titunan abuja inda abdalla ke ta ganin irin ci gaban da garin abuja ya samu a cikin shekara hudu da ya yi baya cikin kasar baki daya katon estate din na sanata aliyu modibo suka sanya hancin motar su ciki kafin hamid ya yi fakin su nufi bangaren sa kai tsaye domin abokin nasa ya yi wanka ya huta kafin a gabatar masa da abinci ba ƙaramin tarba ya samu a gidan su hamid ba kasancewarsa babban abokinsa da kowa ya san su tare tun suna kaduna har kawo yanzu da mahaifin hamid ɗin ke rike da kujeran sanata hakan ya sa suka tattaro suka dawo abuja sai jefi-jefi suke zuwa kaduna sosai abdalla ke jinsa tamkar a gida ya sauka sai bayan ya huta sosai ya sanya layin ƙasar nan ya kira hajiya mardiya yana sanar mata shigowansa kasar a yau tare da yi mata albishir din cewa a gobe zai biyo tren ya so kaduna don haka yana bukatan driver ya kasance a cikin train station around 9 a.m. domin da wuri yake so ya so gida wayansu ke da wuya hajiya mardi ya ta dubi siyama da ke hakince bisa sita tana chat ta sanar mata isowan abdallah wani irin ihu siyama ta sanya na murna domin suna tsananin son yayin nasu domin shi kaɗai ne wansu namiji da suka mallaka sosai shi ma yake ji da su duk da cewa sun san sa farin sani a cewan bai ɗaukar raini gashi da san a bashi girmansa uwa uba miskili ne na gaske wanda magana ma kansa wahala take masa idan ka ji ya buɗe baki sosai to da hajiyan su ce sai kuma dadi sai ko farida da suke matukar good time da ita ita ɗin ma ko don ya ga duk ta fi su siyama da natsuwa da tarbiyya ne oho siyama ce ta miƙe cikin sauri ta fice zuwa fadin hajiya yaya domin ta labarta wa khadija dawowan yayin abdalla ɗin daga sassan hajiya yaya ke khadija ta yi zarab tana cewa kai bari ku ga in je in gaya wa fari na san da wuya ta ji baki siyama ta taɓe tana faɗin ai ka ji matsalan ki sista babu mamaki ma ta riga mu ji ko kin manta duk cikin mu yayi abdalla ya fi waya da ita ne ni fa wallahi haushin yadda ya fi santa nake ji Albishirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya wanda mace za ta yi amfani da shi ko da sau uku ne. Mutuƙar kika yi amfani da shi to babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan ba ki ba. Amma don Allah ki ji tsoron Allah. Idan har kin san kina da kishiya, kar ki amfani da wannan maganin. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri, kar ki amfani da shi. Sirrin shi shine baƙar shi'uma za zaki shafa kirji da mara ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, amma don Allah ku ji tsoron Allah. Idan har kin san kina da kishiya, kar ki sake ki yi amfani da shi domin za ki cutar da ita ne. Idan har mace ta yi amfani da wannan sirrin, insha Allah ta fi ƙarfin wulaƙanci a gun mijinta. Please, duk wanda ta san ta shirya, to ta biyo ni ta wannan lambar waya. Sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen magani za su iya tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. ko kuma za ku iya tuntuɓar manaja na akan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent ɗina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya tuntuɓarsa ta nambar wayarsa kamar haka sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar agent ɗina a kan nambar wayarsa kamar haka. Wato 081 60 36 87 55. Mun gode.